اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a ranar farko ta watan ramadan na wannan shekara ta tara ta hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan rana ta dace da ranar 17 ga watan biyar shekara ta 2018 ta miladiya muna godiya ga Allah jalla wa'ala da ya nuna mana wannan rana da ya nuna mana wannan wata mai albarka da muke ta roƙon Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana shi ya kuma samu mu dace da yin azuminsa da tsayuwar daransa ta fuskar da ya dace da yardarsa alhamdulillah Allah ya nuna mana wannan rana ya nuna mana farkon wannan wata kuma gashi Allah maɗaukakin sarki ya sake jaddada mana ahadunmu da alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka babu alkhairi irin wannan alkhairi ya zamanto mun rayu a cikin watan ramadan watan alkur'ani kuma ya zamanto mun rayu tare da alkur'ani wajen halartar tafsirinsa da kuma sauraronsa wajen a cikin sallar dare a ɗaiɗaikunmu da kuma a cikin jama'a da kuma yawan tilawarsa muna godiya ga Allah da ya dawo da mu ya zuwa ga watan alkur'ani ya nuna mana shi Allah ta'ala ya ce kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace da rahmar Allah da kuma falalarsa da wannan za su yi alfahari su murna wannan shine yafi alkhairi da abin da suke tarawa babu ni'ima irin wannan ni'imar <clears throat> Allah ya maka gaman katar Allah ya fifita wannan ni'ima akan ni'imar da ya bama masu duniya ita wadda suke tattara ta babu ni'ima irin Allah maɗaukakin sarki ya maka ni'imar kasancewa tare da alkur'ani don haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da ikhlasi akan halartar wannan majalisi namu da yin karatun da kuma da yinsa da kuma bayyana shi da sauraronsa Allah ya sanya mana ikhlasi a ciki ya karɓa daga gare mu hakika wannan abin alfahari ne ga duniyar musulmi cewar wato ana kasancewa tare da alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka saboda albarkar da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a wannan littafi nasa mai amfani da wannan ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana ta hanyar nuna godiya gare shi da nuna farin ciki a cikin zukatanmu da kallafa ma kanmu wato nuna farin cikinmu ga Allah akan wannan da godiya ga ni'imarsa domin Allah madaukakin sarki ya ba mu ƙari daga falalarsa kamar yadda yake alƙawarin Allah wai ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid Allah ka ƙara mana daga ni'imarka ka cika mana ita Allah ka cika mana ni'imarka Allah madaukakin sarki ka ba mu ka cika mana ita zahiran wa batina wannan wata ya zo mana a cikin hali da ya wajaba mai la'akari da irin halin da muke ciki a al'ummar musulmi domin mai tawassuli da abubuwan da kofofin rahama da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe mana a cikin wannan wata kan Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana matsanancin hali da al'umma take ciki wannan al'ummar ta mu tana cikin hali matsananci kwarai da gaske mafi tsananinsa shine fitintunu na addini fitintunun addini su ne suka fi komai tashin hankali to makiya addinin musulunci sun sha alwashin yaƙi da addinin musulunci kuma sun ɗauki launi daban-daban na ƙarfafa abin da zai rusa lagon musulmi da ƙarfinsu ta hanyar yada ta wato ɓatattun aƙidu da ƙarfafa masu yada ɓatattun ɓatattun ɗabi'u a aƙidu da yada su a cikin al'umma da ba su mimbari da ƙarfafa su da ba su taimako da ba su guba da taimaka musu da fikira da taimaka musu da rubuce-rubuce wanda suke yi ta kowace fuska kuma wannan ba ya tsaya kawai akan fuskantar masu rubutu da karatu ba da masu shiga yanar gizo-gizo da kuma zaurukan wato sadarwa a'a hatta ta hanyar waɗanda suke yawo a titi su ma akwai gubar da ake yadawa a tsakaninsu domin wato a raba su da Allah a raba su da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid'ar da ta zo mana ta wato da take yaduwa ta hanyar rera waƙoƙi na wato a fito na fito da Allah da zagin Allah da kaskantar da Allah da kaskantar da sha'anin Allah da yi ma Allah ashar da sauran abubuwa waɗanda suke na sakin baki ga Allah da kafirci ga Allah wannan ɗaya daga cikin mazahirin waɗannan abubuwa ne akwai ɗaurin gindi a bayan wannan al'amari da ake yi daga waɗanda suke so su bata addinin musulunci a cikin al'umma irin tamu domin dukkan al'ummar da ya zamanto ana yada ilhadi a cikinta kuma wannan ilhadi ya zamanto karuwa yake ba baya yake ba to hakika wannan yana daga cikin miyagun yana daga cikin munanan wato wato alamu waɗanda suke munana na kan cewar abubuwa marasa kyau za su rinka saukowa a cikin wannan al'umma to babu shakka kuwa mu rinka ganin abubuwa na rashin jin daɗi abubuwa waɗanda suke ba masu domin muna yin abin da yake domin an bayyana a cikin al'umma a janibin Allah abubuwan da Allah baya su don haka wajibi ne a cikin wannan wata wato mu yi tawassuli ga Allah maɗaukakin sarki ya mana maganin waɗannan fitintunu ya tsirar da mu ya tsirar da kawukanmu da iyalanmu da 'ya'yanmu da kuma mu baki ɗaya kuma waɗannan aƙidu dole wato mu yi inkarinsu kuma abu ne wanda yake ake inkarinsu da hujja da kowa gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi na sani ya isar domin yaƙi da irin waɗannan miyagun aƙidu yana daga cikin miyagun aƙidu da ake ta yaɗa su wanda ake ƙarfafa su waɗanda suke ɗaukan bindiga domin su zartar da masifarsu da kaifinsu da tsananinsu akan musulmi ba akan waɗanda ba musulmi ba yau dukkan waɗanda suke ɗaukan makami suke cewa za su yi jihadi babban hadafinsu shine saukar da wato tsananinsu kan jama'ar musulmi har yanzu wannan fitina duk da an samu saukinta a wannan ƙasa tamu har yanzu da sauranta kuma da sauranta a sauran ƙasashen musulmi har yanzu a somaliya wannan masifa tana nan a afghanistan wannan bala'i yana nan a syria wannan bala'i yana nan a yaman wannan tashin hankali yana nan a libya wannan tashin hankali yana nan da sunan addini ake kashe musulmi masallata a cikin masallatai da sunan cewa jihadi ake yi wannan kuma wannan ba jihadi bane ba addini bane ba musulunci bane makiya addini su ne suke amfani da waɗannan suka mayar da su wato karnukan farauta domin cimma manufarsu ta wato ke ta kawo wato ta da zaune tsaye a cikin al'ummomin musulmi domin kada musulmi su mai da hankali kan rayuwa irin ta addininsu za su san addini su gaba da da'awar addini ya ishe mu masifa cewa wannan bala'i da ya zo mana ya tsayar da da'awa ta kira ga addinin musulunci a wuraren da suke da ake ta da'awa ta kira ga addinin musulunci kamar kudancin ƙasar nan kamar ƙasashen wato ibo wanda ake yada addinin musulunci yanzu an dina wannan da'awa domin me domin an sanya addini ya zamanto abin tsoro an sanya addinin musulunci ya zamanto abun gudu an sanya wa'azi da kira ga addinin musulunci ya zamanto abin kyama to duk ba wani abu bane sai ta hanyar waɗannan waɗanda aka rene su da reno wanda aka bashi rigar addinin musulunci aka bashi harshe irin na addinin musulunci amma makasudinsa a rusa addinin musulunci wannan masifa tana nan dole mu ci gaba da yaƙi da ita da hujja da bayyana cewa wannan duk wanda yake kira ya zuwa ga irin wannan aƙida ba kira yake ga musulunci ba sannan kuma mu ci gaba da addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya mana maganin duk waɗanda suke nufin al'ummar musulmi da addinin musulunci da wani sharri da wani kaidi kan Allah ya mayar da kaidin kaidinsu da su ya zuwa gare su Allah ya tsare su a cikin jikin su Allah ya sanya dukkan tsarinsu da suke da shirinsu da suke ya zamanto akan halakar da kawukansu ne kuma Allah ne iko ne akan wannan mai tawassuli da wannan lokaci domin yaƙi da fuskantar waɗannan irin wannan mummunan aƙida ga aƙidun shi'a sai daɗa yaɗuwa suke suna nema wato su janyo hankalin waɗansu waɗanda suke gama garin musulmi wanda ba su san irin sharrin da ke cikin aƙidar shi'a ba domin su haɗa kai da su kan yaƙi da addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi domin din mai yaƙi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam din mai yaƙi da alƙur'ani da sunna yana yaƙi da addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne yanzu ya kai ana ƙoƙarin a nuna cewar wai sunnar ma akwai wata sunna ta daban sunna ɗaya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam masu cewa akwai wata sunna ta salafiya ko wata sunna wadda take ba wata sunna wadda take ba ita ce sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan harshen su ne suke faɗa duk mai yin sunna ya san babu wata sunna wadda ya fuskanta wadda ya riko da ita kamkam illa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda littattafan sunna suka kiyaye Bukhari da Muslim da sauran kutubu sita da Al-Masanid da Muwatta da sauran littafan da sauran littafan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce sunna kadai babu wata sunna in ba wannan ba duk wanda yake so ya raba musulmi da sunna da kowane irin suna ne da kowane irin canjin suna zai mata ku san shi da sunansa a kan cewar wannan makiyin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne dole mu kiyayi waɗannan miyagun aƙidu da waɗanda suke haɗa kai da su ba tare da sun gane ba su kiyaye su su fahimce su san su a inda suke kuma ƙarshen al'amarin ba wani abu ba ne illa ana so a samu wato karnukan siyasa ta wata ƙasa wadda take take wannan da'awar wadda ba addini ne a gabanta ba illa maslahatta ta wato siyasarta wanda bai kamata aƙida ta koma ya zamanto tana hidimar siyasar wani ba kowane ne shi ita aƙida don Allah ake yin ta aƙida don neman lahira ake yin ta ba dan cimma burin siyasar wani siyasa ba ko wata gwamnati ko da kowace ce wannan gwamnatin aƙida ana yin ta ne dan Allah da biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake kan wannan aƙida a kansa za a yi wala'i da shi a kansa za a haɗu a yi inwantaka duk wanda yake yaƙi da wannan aƙida shi za a barranta daga gare shi ba mu ba shi amma aƙida ba ana yin ta bane don siyasa yadda in siyasa ta canza sai aƙida ta canza aƙida ba ta canzawa domin shi ne abin da ya tabbata a cikin alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan ƙalubale da barazana sune abin da al'ummar mu take ciki a cikin wannan ƙasa mu da kuma a waje to in kuma muka zo a fitina wadda take koma bayan wannan ita ce fitinar rayuwa to fitinar rayuwa abinda ya sa muka sanya ta a daraja ta biyu domin babu fitina irin fitinar da take tafi addini fitinar addini ita ce fitinar da tafi komai eh, fitina shi yasa a cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi masahabbai in sun zo tare da shi daga cikin addu'ar yakan cewa wala taj'al musibatana fi dinina Allah karka sanya masifar mu a cikin addininmu dukkan wata masifa inda ta tsaya akan rayuwar duniya ne da sauki akan masifa ta zamanto akan addini domin abinda zai raba ka da Allah abinda zai raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato babu bala'i irin kamar sa duniya zuwa take yi ta kau yau in babu gobe za a samu amma addini in ka rasa shi ka tabi rayuwarka baki ɗaya saboda haka ita amma ita kanta masifa da duniya masifa ce wadda take tana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi mu nemi tsarin Allah daga gare shi daga fitinu wanda suke na bayyane da wanda suke a goye to hakika ko muna cikin fitintunu na rayuwa a cikin wannan al'umma mu wanda an ɗauki tsawon shekarun nan ana ta bayani koyaushe bayan kowane lokaci za a nusantar da al'umma za a faɗakar kan irin halin da al'umma take ciki na tsanani da halin da al'umma take ciki na yunwa da halin da al'umma take ciki na rashin aiki da rashin da karyewar jari da karyewar kasuwanci da rashin hanyoyin da mutum zai tsare mutuncinsa da rashin da tsananin harkar lafiya da ya tsananta domin ana cikin wani yanzu mun shiga cikin azumi da mummunan masifa ta yajin aikin ta yajin aikin a asibitoci ma'aikatan jinya suna yajin aiki daga shekaran jiya litinin zuwa ranar talata kawai waɗanda suka mutu eh, waɗanda suka mutu saboda saboda an kasa yi musu saboda sun kasa samun wankin koda a cikin dare ɗaya cikin awoyi kaɗan mutum shida saboda babu wankin kodar da ake musu domin masu wankin kodar sun dena yara jarirai da suke cikin kwalabe waɗanda suka mutu Allah ne kaɗai san adadinsu saboda babu wanda zai kula da su duk waɗannan rayuka a cikin al'umma muna gani suna tafiya rai yana zamanto sai ka ce kiyashi rai ya zamanto sai ka ce kiyashi da wani dalili duk wani yajin aiki da za a yi zai zamanto alhakinsa zai fada a kan wanda suke ba ruwansu gwamnati ba ita ce za ta rasa kudin shiga ba ko mulkinta zai ragu idan mutane da suke cikin da suke jinya a asibiti sun mutu ba gwamnati ce za ta sha ba gwamnati ta dandana wannan babban lantana ta zo ta biya bukatar mutane masu yajin aiki bal al'umma talakawa su ne za su halaka kuma talakawa wanda ba su da yadda za su akwai waɗanda za su iya ɗaukar mara lafiyarsa su je su kai su wata jiha ko su je su kai su asibiti wanda yake na biyan kuɗi kuma idan an ce duk ƙasa ne ƙasauran ƙasashe kuna tsammani irin ƙasar lagos irin ƙasar benin irin ƙasar port harcourt irin inugu za a rasa inda ake wankin ƙoda a cikin asibitoci da ba na gwamnati ba inda za a iya kai mutane amma munan ba inda ake wankin koda sai asibitin aminu kano asibitocin gwamnatin nan inda ake wankin koda da shi da kuma asibitin nasarawa sun yajin aiki in irin lagos ne wurare da dama za ka iya kai ma'aikata za ka iya kai marasa lafiyarka amma nan abin ya gagara muna gani 'yan uwanmu ne suke mutuwa ina kishi ina kishin 'yan uwa ko masu azumi ne yanzu mun shiga cikin azumi ina za ina mutu ina waɗannan ma'aikatan lafiya za su iya ɗaukar wannan haƙƙi na bayan Allah masu azumi waɗanda suke an je masu azumi ne suke jinyarsu to irin waɗannan hali da al'umma mu take ciki hali ne na tashin hankali wanda muna buƙatar saukar rahama daga Allah domin babu wata masifa da za ta sauka a cikin al'umma face saboda zunubanmu ne na haka mu tuba zuwa ga Allah mu roƙi yayewa daga Allah sannan mu ɗauki matakai na nasiha ga wanda muka sani kan cewa za su yi wani abu na kawo sauƙi da canji akan wannan al'amari sannan kuma ma kowa ya ba da sa daidai gwargwadon ikonsa in ba ba abin da za mu iya bayarwa na gudunmawa shine addu'a musamman a majalis irin waɗannan a koyaushe muna sanarwa cewa majalisi irin wannan inda ake karatun alkur'ani majalisi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa rahama tana sauka a cikinsa mala'iku suna sauka suna lullube mutanen da ke cikinsa sakina tana sauka a cikin zukatan waɗanda suke halartar wannan majalisi wanda wannan kasancewar mala'iku suna wajen kuma rahama tana sauka wannan bayani ne da bishara ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana karban addu'o'in da ake a cikin majalisin irin wannan saboda haka tsakaninmu da Allah mu rinka addu'a ga al'ummar mu mu rinka addu'a ga wannan matsanancin hali da al'umma ta shiga Allah ya yaye mana Allah ya kawo mana sauki Allah ya saukar da sa gare mu a to kamar yanda muke tsarin mu yake bi insha Allah za mu rinka fara wannan karatu daga an yi sallar la'asar karfe hudu da kwata zuwa awa ɗaya insha Allah za mu yi minti goma sha biyar muna amsa tambayoyi kamar yadda aka saba kafin a fara karatun bi iznillah a waccan shekarar mun tsaya a cikin suratul isra aya ta 84 za mu tashi aya ta 85 insha Allah a wannan shekara a cikin wannan sura mai albarka kuma da ita za mu fara yanzu insha Allah ta'ala Allah ya buɗe zukatanmu ya ba mu fahimtar alkur'ani رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا na'am Allah ta'ala ya ce wa ka 'anir ruh kuma za su tambaye ka akan ruwa shi ne rai ƙulin ruhu min amri rabbi ce ne shi rai yana daga lamarin ubangiji na Wa utitum min al’ilmi ilmi illa qalila ba a ba ku ba na daga ilimi face abu wanda yake ɗan kaɗan? masu yin wannan tambayar su ne a wanda ake ake muhawara da su a cikin wannan sura su ne mushrikai Allah ya ce za su tambaye ka akan ar-ruh su quraishu sun yi wannan tambayar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Tirmidhi ya ruwaito a cikin jami'insa a kitabut tafsir daga hadisin Abdullah ibn Abbas cewa yahudawa quraish sun je sun ce ma yahudawa na Madina saboda irin alaƙa da ke tsakaninsu akwai alaƙa tsakanin ƙuraishawa da mutanen yathrib kusan babu wani fitaccen ɗan kasuwa daga ƙuraish face yana da aboki daga cikin mutanen madina wanda idan ya je wajensa idan ya je madina a hanyarsa na zuwa kasuwancinsa zuwa ƙasar sham ko dawowa yakan sauka a wajensa to saboda haka akwai sila tsakaninsu to sai quraish suka ce ku gaya mana wani abu suka tambayi yahudawan madina ku gaya mana wani abu wanda za mu tambayi muhammad wanda yake bai sani ba wanda za mu yi maganin domin ya zo mana da abin da ya fi ƙarfinmu mun rasa yadda za mu yi da shi sai yahud suka ce musu ku tambaye shi akan ruhi akan rai wanda da shi ne wato jukkuna suke rayuwa suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da wannan aya a wata riwayar ta da hadisun abdullahi bin mas'ud a cikin bukhari da muslim cewa yahudu ne suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a cikin madina a wata go a cikin waɗansu gonaki na dabino yana rike da sanda wanda aka yi shi daga reshen dabino yana dogara shi sai ya wuce da wata jama'a ta yahudawa sai tsakaninsu su yahudawa suka ce ga wani nan ya zo ku tambaye shi mana wani abu suka ce a kar ku tambaye shi ya zo muku da abin da zai bata muku rai suka ce a'a mu dai za mu tambaye shi za mu tambaye shi akan arruh rai to suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru sai abdullahi bin mas'ud ya ce wahayi ake masa bayan ya yi shiru ɗan lokaci ƙanƙani sai ya karanta musu wannan ayar wa ya sa'alu na ka'anin ruhu ƙulin ruhu min amri rabbi wa ma'utitun min al'ilmi illa ƙalila ce ne musu za su tambaye ka a kan rai ce ne rai yana daga sha'anin yana daga lamuran yana daga al'amarin ubangiji na kuma ba a baku daga ilimi ba face abu ɗan kaɗan a ruhu kamar yadda aka ce abinda ake nufi da arruh shine wanda yake da shine jiki yake rayuwa ana ce masa annafsu amma ya danganta da irin alakarsa da jiki Allah ya ce suna tambaya akan shi rai din nan ma'ana menene shi saboda shi ruhi rai yana daga cikin abubuwan ban mamaki kowa ya san da shi amma ba wanda ya san hakikarsa jiki ne kamar gangan jiki namu ko kwa iska ce kamar yadda muke numfashi ko kwa jini ne ko kwa lantarki ne menene shi babu amsa akan wannan ‘yan falsafa tintini suke yin tintintini a kansa waɗansu su ce kamar tsuntsu yake waɗansu kuma su ce kamar gangar jiki yake amma ba shi da kauri yana sajewa da jiki kamar ka yanda kake haka to ranka haka yake haka zai shiga jikinka wato kamar a kamar wani ruwa ruwa kawalwainiya kawalwai kamar yadda ake ganin kawalwainiya wai haka yake ba wanda ya taba ganinsa amma an san da shi domin za ka ga mutum Ga shi jikinsa yana nan da zuciya da huhu da kwakwalwa da komai amma an za in aka amma ya mutu an zara ran ran kawai aka zare shi yasa ma zaka ga waɗansu gabobi daga jikinsa da za a cire su a sa a jikin wani sai su aiki kamar koda kamar zuciya hmm? inda za a cire a jikin mutum a sa a wani jikin sai ya aiki bayan ya mutu bayan shi ne shi ya mutu amma shi wannan gashi da jikin nasa kayan inda an sa su a jikin wani wanda yake da ruhin za su yi aiki amma shi da yake ba shi da ruhin ba su yi aiki ba to ba a san hakikarsa ba ta a za ka san hakikar Allah to shi ne Allah ya bar makansa wannan sani yanzu kwanan nan shekara biyu da suka wuce wani a ah, waɗansu malaman ilimin kimiyya na australia wani wai shi griffith yake cewar da shi da waɗansu da wani ɗan america da wani ɗan ingila dukkaninsu sun ce wai ilimin science na quantum physics ya tabbatar da akwai ruhi bayan da abin da aka sani science yana karyata ruhi domin duk abinda a science ba za ka iya gani da ida ba ba za ka iya gwada shi ba ka ga nauyinsa da fadinsa da ɗanɗaninsa da kamarsa da ƙanshinsa to babu shi kuma ruhi ba shi da wannan ba za ka iya shiga cikin laboratory ka je ka gwada shi ba ka sanya ka haɗa wani ruwa da wani ruwa ka gan shi amma kuma akwai shi haƙiƙatar to shi yasa Allah ta'ala ya ce a wannan ayar kulin ruhu min amri rabbi ce ne rai yana daga cikin lamarin al'amarin ubangiji na wato al'amarin Allah ne bi ma'ana yana daga cikin wato sha'anin Allah al'amur bi ma'ana a sha'an yana daga cikin sha'anin Allah wato halittun Allah da al'amuransa na ikonsa wanda suke bayyana ƙudurarsa ma'ana wanda za ka san cewar wannan abin sai Allah sai kuma ya ce shi ne siyasa sai Allah ya ce wa ma’ukitun min ilmi illa kalila ba a ba ku daga ilimi ba sai kaɗan ma'ana ba za ku san sha'anin ruhi ba domin ilimin da aka ba ku kaɗan ne saboda haka shi ruhi yana daga cikin da yawa na ilimin da ba a ba ku ba abinda ba a ba ku ba na ilimi shi ya fi yawa bisa abin da aka ba ku duk abin nan da ake yi na ilimin ɗan adam ilimin da aka bashi wanda aka saukar na wahayi da wanda ya yi ittisabinsa ya tsururinsa da bincikensa da saninsa da gogayyarsa yau da kullun ɗinsa abinda ya kiyaye ya rubuta na tarihinsa dukkanin wannan ilimi daga cikin ilimi ba abu ne wanda yake aka baku ba daga cikin jinsin al'ilm al'ilm jinsin ilimi wanda yake shine duk abinda yake min sha'anihi daga sha'aninsa a san shi abinda yake za a san shi to ko abinda aka baku na wanda kuka sani ɗin ɗan kaɗan ne kamar yadda ya zo ne a hadisin annabi musa hadisin ibn abbas cewa da annabi Musa ya haɗu da alhadir suna tafiya a cikin kwale-kwale sai tsuntsu ya zo ya tsaya a gabar kwale-kwalen sannan ya sunkuya ya yi ƙwartan ruwa ɗan kaɗan da bakinsa ƙwartan ruwa guda ɗaya sannan ya tashi ya tafi sai alhabir bayan ya gaya ma annabi musa irin abubuwan ban mamaki na ilimi wanda annabi musa bai sani ba ya ce masa kai annabi musa kana kan ilimi ka san shi allah ya sanar da kai shi ni bai sanar da ni ba ni kuma ina kan ilimi allah ya sanar she ni kai bai sanar she ka wannan ba sai ce to da ilimi na da iliminka dangane da ilimin allah da kuma ilimin dukkan halitta dangane da ilimin Allah bai kasance ba face kamar kwartan da wannan tsuntsun yayi daga cikin tekun nan da irin ruwan da ke cikin tekun nan to haka ilimin Allah jalla wa ala yake wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wannan zai sanya ma dan adam tawalu babban wato aibin ilimi da babban aibin masu ilimi shine girman kai kuma shi yake toshe musu kofar fahimta duk wanda ya girman kai Allah zai toshe masa kofofin fahimta sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi al-haq Allah ya ce zan kawar da ayoyina daga waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa ba tare da gaskiya ba to babban aibin masu ilimi kenan girman kai kuma in kana jin irin maganganun scientists da suke faɗa in wato in suna cika bakinsu har sun kai ana bauta musu yanzu akwai mutanen da suke bauta musu stephen hawking wannan wanda ya mutu watannin baya wannan shayayyen akwai masu bauta masa saboda suna ganin kwakwalwarsa da fahimtarsa ta kai cewar shi wato ya san komai ba abin da zai jahilta to wannan yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake nuna ma ɗan adam dan ya ɗan sa masa tawalu'u kasancewa abin da baka sani ba domin ruhi abu ne wanda yake haƙiƙa ba wanda zai sa, ba wanda zai sa domin shi bambanci da rayuwa da mutuwa ba wanda ya san haƙiƙaninsa sai Allah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya bayyana mana haqa'iq nasa wanda daga cikin haqa'iqin da suka bayyana na ruhi ya nuna mana cewa shi ruhi dangane da alakarsa da dan adam yana da hali guda biyar kuma kowace alaka alaka ce ta daban alaka farko ita ce alakar rai da jikin dan adam yayin da yake cikin mahaifiyarsa da aka aka hura masa rai bayan yayi kwana 120 a turo mala'ika ya hura masa rai idan aka hura masa rai yana da rai yana da rayuwa shi yasa idan shi yasa waɗansu daga cikin malamai suke cewa idan mutum ya mutu idan aka yi ɓarin ciki bayan an hura rai za a yi ma abin da aka samu sallah saboda tun da an hura masa rai ya samu alaƙa tsakaninsa da jiki duk da yake saɓanin mazhabar malik ne a matsabar malik sai idan yaro ya yi kuka sannan za a yi masa sallah domin shi ne ya zamanto ya shigo cikin rayuwa amma kafin wannan wata rayuwa ce daban ba rayuwar duniya ba rayuwa a cikin mahaifiyarsa kaga rayuwa ce wanda yake yaron wani lokaci in aka yi idan in aka yi tsawa yaro a cikin mahaifiyarsa sai ga ya motsi ko ba haka ba idan aka yi wani ihu sai ya motsi wato kenan yana ji yana da hisashi amma wani irin ji da wani irin hali wanda yake daban da yayin da yake cikin rayuwa a nan duniya domin ba shi da ikon tasarrufi a kan kansa wannan hali na farko kenan kaga alaka ce ta ruhi da jiki yana da rai kuma da jikinsa hali na biyu shine yayin da aka haife shi ya zo nan duniya alaƙar ruhi da jikinsa ita alaƙa ce ta rayuwar duniya wanda yake yana da fahimta yana da iko yana da tunani yana da idraki zai iya fuskantar jin daɗi da farin ciki zai yi kuka zai yi yana da nufi nasa yana da ƙudura tasa duk wannan a cikin wannan rayuwar duniya da alaƙa ce ta rai tare da jikin mutum alaƙa ta uku alaƙar rai tare da jikin mutum yayin da yake bacci domin yayin da mutum yake bacci ransa rabuwa yake da shi amma ba rabuwa ce ta dindindin ba ya rabu da jikin kamar yadda Allah ta'ala yake cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana daukewar rayuka yayin mutuwarta yana rike su da kuma waɗanda rayukan da basu mutu ba a cikin baccin su Allah yana dauke ransu fa yumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu alukhra ila ajalin musamma wanda Allah ya hukunta mutuwa akan su sai Allah ya rike su ba za su dawo jikin ba sauran kuma wanda Allah ya riga cewa ba su mutu ba sai ya sake su su dawo ga jikin ila ajalin musamman zuwa ga ajali abin ambatu to wannan kaga rabuwa ce ba ta dindindin ba rai ya rabu da jiki amma kuma akwai alaka cewar jikin yana da rai ta yadda bai riga ya mutu ba zai yi numfashi kuma idan ran yana jin daɗi zai iya bayyana a jiki don wani za ka ga yana bacci yana mafarki ya ga an kai shi wani wata fada malam an yi walima musamman yana azumi ga abinci an kawo sai ga yana tanda harshe yana bacci fa har yana tanda harshe kaga ransa ne yake jin da wannan daɗin tunda ba abinci ne a gabansa ba ko ba haka ba abinci yake ci da yake tanɗa harshe ran ne yake ci amma saboda ran yana da alaka da jiki wata irin alaka ta bacci sai wannan alaka ta yi tasiri hata a jikin ko kuma in yana gudu in ya ga wani ban tsoro yana gudu ka ga yi gumi sharaf sharaf saboda tsoro bayan babu watakila a cikin air condition yake saboda ran ne yake cikin wannan hali wannan abu ne wanda yake mushahad kuma wahayi ya nuna shi alaka ta hudu shine ta alakar jiki da rai bayan mutuwa a cikin kabari ita ce rayuwar barzahu rayuwar barza domin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan albara'u ibn azib da hadisan abi huraira a cikin a cikin hadisan abi huraira na cikin sahih ibn hibban hadisan barra'u ibn albara ibn azib yana cikin ibn manda ibn manda ya rubuta littafi akan ar-ruhu wan nafs kamar yanda ibn al-qayyim ya rubuta daga baya kafin shi abu al-hafiz abu abdullah ibn manda ya rubuta ya ruwaito hadisin kuma hadisin albara yana cikin mu'jamul kabir na tabarani cewar Allah maɗaukakin sarki ya ce a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mutuwar mumini da mutuwar kafiri da munafiki yace dangane da mumini idan aka ɗauke ransa za a sanya shi a cikin wato a cikin a kanuf wato likafani wanda aka kawo shi daga cikin aljanna sannan zai tafi yana ƙanshi a ɗaukaka shi zuwa ga aljanna a zuwa ga sama idan ya je sama a nemi a buɗe sai a ce wane ne sai a ce wane ne a ambace shi da sunansa da mafi kyawun sunan da ake kiransa a bayan ƙasa a ce wane ɗan wane kun shi aka ce jikin jikinku yana ƙasa ran shi ne shi hakikata sannan in aka je ba za a wuce da jama'a ta mala'iku ba sai sun ce mara ba. da wannan rai mai tsarki kin rayu a cikin jiki mai tsarki sannan har sai an kai an ɗaukaka shi ya zuwa ga Allah jalla wa'ala sai Allah ya ce a rubuta littafin bawansa a cikin al'illiyin al'illiyin wato jama'ar bayi maɗaukaka to sannan sai Allah ya ce a dawo da shi ƙasa domin a ciki ya halice su a ciki daga ƙasa ya halice min ha minha ma wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra to sai a dawo da shi cikin jikinsa a kabari idan aka dawo da shi ran cikin jikinsa wannan dawo da shi da ake cikin jikinsa ba irin dawo ba irin yadda rai yake a nan duniya bane ne inda kana buƙatar kai numfashi kana buƙatar ka ji sanyi da sauransu amma kuma za ka ji ni'ima za ka ci azaba sai mala'iku su zaunar da mutum su yi masa tambaya wanda yake cikin ni'ima a yi masa shimfiɗa daga aljanna abu a yalwata masa kabarinsa a haskaka masa kabarinsa iskar aljanna da ni'imata ta rinka zuwa masa zai ni'imtu a wannan hali wanda kuma yake akasin haka shi ma za a dawo da ransa zai azabtu a cikin wannan hali saboda haka azabar ga rai din ne da jikin kuma a wannan rayuwa ta barza mutane mataki-mataki ne akwai waɗanda suke can a cikin a'alal illiyin su ne annabawa kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya wuce da annabawa annabi adam da annabi yahaya da annabi isa da annabi harun da annabi yusuf da annabi musa da annabi ibrahim ya ga annabi ibrahim yana jingine da baitul ma'amur yace ce cikin 'ya'yansa ba mai kama da shi kamar sa sallallahu alaihi wasallam kuma dare da cewar ya ga annabi Musa a sama ta shida nan a bayan ƙasa da ya wuce ta kabarinsa ya gan shi a kabarinsa yana tsaye yana sallah kuma da da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana can a'alal illiyin ransa yana da sila da jikinsa yanda idan mutum ya zo kabarinsa ya masa sallama Allah zai dawo masa da ransa ya ce wani ɗan wani ya masa sallama mala'iku su gaya masa ya masa amsa sallamarsa to wannan sila tsakanin ruhi da jiki daga cikin al'amarin ubangiji ne yanzu kun ga ana cewar mala'ika jibril lokaci ɗaya zai sauko daga daga al'arshi daga sama ta bakwai ya sauko zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a bisa ka'idar physics jiki abinda zai yi tafiyar da tafi komai sauri ita ce haske abu ba zai iya fin tafiyar saurin haske ba sai ya zamanto a bisa ka'idar physics nauyinsa ba shi da adadi infinity wato ma'ana ba zai yiwu ba to amma wannan a alamun madda a alamun ruh kuwa wannan min amri rabbi wannan duk ka'idar su gravity su small and big nuclear forces a cikin material world ne da kake gani duniyar rai a ruh wata duniya ce daban wanda ku 'yan adam ba kusanta ba saboda haka mata a cikin rayuwar barza in muka dawo wannan rayuwa ta hudu waɗansu suna can fi alal iliyin waɗansu suna cikin aljanna kamar rayukan shuhada waɗansu daga cikin shuhada ɗin ba su shiga aljanna ba suna kofa aljanna saboda bashi ya rike su tare da cewa shuhada ne waɗansu kuma waɗansu abubuwa sun rike su suna cikin kabari ɗin saboda haka kowa da irin rayuwar da Allah ya bashi gwargwadon irin yadda ya ɗabi'antu a nan duniya wanda rayuwarsa ta zamanto kullum tana rataye da Allah da godiya gare shi da sanin Allah da ambatonsa da ibadarsa to wannan yana tare da al'iliyin shine Allah ta'ala yake cewa wa man yuti illaha war fa ulaika na alladhina an'ama Allahu alaihim minan wasu na na wasu na wasu salihin wa na ulaika rafiƙa. duk wanda ya bi Allah da manzansa to waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya ni'ima a gare su daga annabawa da siddiqai da shuhada'u da salihai ma la da waɗannan akan abokan zama dududu rayuwar kafa in kayi rayuwa mai yawa shekara saba'in tamanin da yawa ɗari amma ka duba tsawon rayuwar da za a yi a barza kafin tashin alkiyama tsawon rayuwar wanda ya bi Allah da manzansa to yana tare da wannan almala'ul a'ala shi ne wanda annabu sallallahu alaihi wasallam ƙarshen abin da ya rinka cewa Allahun mafin rafiƙil a'ala saboda haka ya wanda koya rayuwarsa baki ɗaya tana da alaƙa da nan duniya ne da sharholiyarta da jin daɗinta to ruhinsa yana nan kasa yana wajen mutanen kasa mutanen doron kasa ba zai ɗaukaka ba ya zuwa ga can al'illiyin to wannan albarkacin alƙur'ani da suna duk muka san wannan to hali alaƙa ta biyar ita ce ta ƙarshe wadda tafi ita ce tafi kamala alaƙar rai da jiki ranar hisabi wanda Allah zai ce ma rayuka kowane rai ya je ya shiga cikin jikinsa inda aka binne shi daga nan kabarinsa zai tsurto kamar yadda kwaya take tsurtowa jikinmu haka duk zai fito ranar alkiyama to wannan silar tsakanin rai da jiki ita ce sila wadda take ta dindindin babu mutuwa bayanta babu bacci ba gurɓata ga wanda ya samu rayuwa ta kamala wanda kuma ya samu rayuwa ta kamala ba ba mutuwa ba ni'ima amma kuma ana cikin hali la ya mutu fiha wa la ya haƙi ba zai rayu ba ba zai mutu ba to wannan waɗannan maratib ɗin su nusu suka gaya mana su ibn al-qayyim ya bayyana a cikin littafin sa ko ba za su littafin abinda littafi abinda alkur'ani da sunna suka nuna mana kenan abinda yake da fa'ida a gare mu dangane da arro shine mu san waɗannan maratib ɗin da kuma a cikin martabar da muke mu kokarin mu kyautata abin da zai sanya mu in mun mutu ranmu zai zama tofin illiyin Allah ta'ala ya ce kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wama adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabun innal abrara lafi na'im Allah ya sa mu a cikin su waɗansu kuma Allah ya ce kalla inna kitabal furjari lafi sijji wama adraka ma sijji waɗansu rayukan nasu a nan duniyar a layuwar barza suna cikin tanderu ne an san tanderu inda ake yin inda ake gurasa to akwai tanderu wanda ba gurasa ake ba mutane ake konawa a ciki su ne mazinata maza da mata a cikin nan suke ran nasu a nan za a kai shi a cikin nan za a rinka azabtar da shi jikinsa da yake cikin kabari zai rinka jin wannan azabar tamkar yana cikin tambero amma ran nasa shi aka ɗauka aka kai nan wajen saboda haka halin da ranmu yake ciki shi ya kamata mu duba me za mu tsarkake shi qad aflaha man zakaha to shi rai shine wanda yake zamantowa nafsu idan ya haɗu tare da jiki kuma ko dai ya zamanto a ah, annafsul lawama rai mai yawan zargin mai yawan zargi yana zargin kansa yayi sako yana tuba ko kuma rai wanda yake al'ammaratu bisu wadda take ta zamanto kawar shaidan sai dai ta rinka umarnin mutum da saba ma Allah ko kuma ta zamanto rai wadda take annafsul mutma'inna wadda ake ce mata irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allah ya samu a cikin su rai wadda take ta nutsu a cikin da'ar Allah wadda za a ce ya wannan rai wadda ta nutsu a cikin da'ar Allah wato take da imani saboda ta nutsu a cikin ambaton Allah koma ya zuwa ga ubangijinki kina mai yarda da abin da zai baki kuma ana yarda da ki ki shiga cikin bayina ki shiga cikin aljannata to idan ruhi ya haɗu da dan adam a nan to shi ne zai zamanto nafs wanda nafs ɗin tana akwai tana da hali uku kuma tana da jinsi uku rai guda ɗaya zai iya samun halin wato nafsul ammara zai iya samun halin nafsul lawama mai yawan umarni ran tana masa umarni da sako kuma yana saban yazo yana zargin kansa kuma za ta iya zamantowa nafsul ina ce ta nutsu a cikin saban Allah a cikin bin Allah shi ne wanda yake ya yi yaƙi da ransa ya hana ransa sabo har ya zamanto ya sami istikama akan tafarki to wannan shi ne wanda ya samu an-nafsul ina wani zai iya samun nafsul mutma'inna sannan kuma rauni ya same shi ya dawo ya koma halin ransa ya koma halin nafsul lawwama mai zargin ne mai saɓo yana tuba al'ammaratu fi su kuwa wanda yake kullum cikin saban Allah yake Allah ya shi mu to abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin halittarsa na ayoyi suna da yawa daga ciki akwai sha'anin rai wanda wannan ya isa ya zamanto mana aya akan al'amarin wato Allah jalla wa'ala kamar yadda ba mu san rai ba ta da hakikaninsa bayan mun shaida da cewa yana nan ba yadda za mu san hakikanin sufofin Allah jalla wa'ala na'am to fa Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan wato muhawara da su a a Quraysh da kuma ma ahlul kitab da suka yi wannan tambayar domin ya nuna cewar Allah maɗaukakin sarki ya ba mu wannan al'umma ilimi amma ilimin da Allah ya bayar ga dukkan jinsin bani adam kaɗan ne kuma al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cikin wanda allah ya ba su wannan kaɗan ɗin daga cikin ilimi domin kafin nan allah ta'ala ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin muna saukar da wato abin da yake waraka da rahama ga mu'minai a cikin alqur'ani saboda daga cikin rahamar da allah ya saukar na alqur'ani da waraka shine bayani akan irin waɗannan al'amura yanzu wannan waraka ce Allah ya ba mu al'umma da ya ce za su tambaye ka akan ruhu ƙulin ruhu min amri rabbi wannan waraka ce an warkar da kai cewa ba za ka taɓa samun ilimin haƙiƙanin wannan ba shi kansa domin shi kansa ka san ba ka sani ba wannan jahilci ne mai sauƙi ya fi bisa baka sani ba baka san baka sani ba to ne jahilcin scientist sun ɗauka sun sani ba su sani ba ko ba za su taɓa sani ba amma aka gaya maka haddinka cewa nan ba za ka san shi ba kakka wahal da kanka saboda haka a nan kun ga musulmi suka zamanto da albarkacin alkur'ani sun fi malaman falsafa sun fi malaman sauran addinai da suke ba ma kansu cewa sun sani domin su yahud yayin da aka gaya musu wannan ayar sai suka ce yanzu suka zo a wata riwayar sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce yanzu mu da kai kake karanta mana a cikin attaura cewa an ba mu attaura wanda yake a cikinsa fihi tafsilun li kulli shay wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in rahmatan wa tafsilan لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها كاتي التوراة أكوي a taura akwai bayani na komai sannan kuma ka ce ba a ba mu cikin ilimi ba sai kaɗan duk da an ba mu bayanin komai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai an ba ku abin da kun yi aiki da shi da kun samu rahamar Allah kun tsira daga wuta sai amma abinda aka ba ku na ilimi kaɗan ne sai Allah Allah kuma ya saukar mai annabi sallallahu alaihi wasallam walau an da fil ardi min shajaratin aqlamun wal ya yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma na da kalimatullah inna Allah azizun hakim da a ce abin da ke bayan ƙasa na bishiyoyi alƙaluman rubutu ne kuma teku ga baki ɗaya tawada ne sannan a ƙara teku guda bakwai kamarsa duk zamanto tawada wannan ba zai ƙarar da ilimin Allah ba to sun zo da girman kai da isa cewa duk da abin da aka basu suna da attaura amma a ce ilimi kaɗan aka basu to al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka basu wannan ilimi domin farkon matakin ilimi shine a nuna maka tawalu a nuna maka baka sani ba to sai Allah ya saka ka zama malami duk wanda yake ganin kan cewa shi ya sani to yin shine babban jahili amma gayar ilimi kace a wa fawqa kulli bi ilmin alim kuma kace Allahu a'lam na'am ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا Allah ya ce wala in shi ina wallahi idan muka so nabil ladhi auhaina ilaika sai mu tafiyar da abinda muka yi wahayinsa zuwa gare ka wato shine alqur'ani ya zamanto mun shafe shi daga cikin kiraza mun shafe shi daga cikin daga cikin alqur'ani masahif ya zamanto a buda ba za ka ga komai ba wa Allah ya rantsuwa cewa in yaso sai ya haka thumma la tajidu laka bihi alaina wakila sannan ba za ka samu kafili mai namuni gare ka a kanmu ba da dawo da alkur'ani idan muka yi haka ba za ka samu wani wanda zai maka haka ba domin abin da muka baka falalaci to da mun ɗauke wannan ilimin aka wayi gari ba a san shi ba ba za ka samu wani ba wanda zai zamanto alwakil bi ma'ana alkafi wanda zai ce to gani ni zan bugi ƙirji. Allah ne kawar da shi ya tafi da shi to ni zan dawo da shi ba za ka samu wanda zai maka haka ba illa rahmatan min rabbik sai dai rahama daga ubangijinka ta hukunta haka ba za ta faru ba inna fadlahu kana alayka kabira lalle falalar Allah ta kasance mai girma ce a gare ka ya rasulullah yadda ratayar rahamar Allah daga gare ka saboda falala da Allah ya maka yasa Allah ba zai maka haka ba wato tana cikin mashi'ar Allah ma'ana tana cikin kudurar Allah idan Allah ya so zai amma ba wani abu ne ya hana Allah ya haka ba sai cewa rahamarsa ta riga ya riga ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam rahama wadda take rahamar nan saboda falala da ya masa mai girma da haka ba za ta iya faruwa ba amma a cikin wannan an nuna masa mujibin ya godiya ga Allah ya godiya ga Allah da Allah ya bashi wannan ilimi kuma ya rike shi ya kiyaye shi cewa ba zai tafi da shi ba kuma a cikinsa akwai bishara cewa alkur'anin nan Allah zai kare shi ba zai ɗauke shi ba ba zai raba shi da al'ummarsa ba har sai lokacin da al'amarinsa ya zo lokacin da sa'ar alkiyama ta zo lokacin da hina layan fa'u nafsan imanuha lam kun amaran min qablu auka sabar fi ha haira a lokacin da Allah zai ɗauke Alkur'ani a lokacin nan ko da an yi imani imani ba zai amfani ba lokacin amma Alkur'ani yana nan har lokacin da rana za ta fito ta yamma manya manyan ayoyi tabbata to shi ne dukkan makarantar alƙurani sai waye gari bai san shi ba a cikin littattafai ya zamanto ba a gan shi ba Allah zai ɗauke shi kamar yadda ya saukar da shi to Allah ya ce yana da ikon ya yi haka a koyaushe ya so kuma in ya yi haka babu mai dawo da shi to kaga wannan yana daga cikin abin da zai wajabta tawalu'u na ilimi cewa shi ilimi baiwa ce daga Allah kuma kamar yadda Allah ya baka shi Allah zai iya ɗauke shi kuma idan Allah ya ɗauke ilimi daga gare ka babu mai iya dawo maka da shi saboda haka me ya kamata mutum ya yi in ya ji wannan sai dai ya godiyar Allah an Allah ya bashi ilimi yayi tawalu ya san cewa ba iyawarsa bane ba sa bane kada ya faɗi kamar yadda kafiri yake faɗa inna ma utituhu ala ilmin indi ni an bani wannan ne saboda wani ilimi daga gare ni da nake da shi ko kuma idan annabawa sun zo farihu bima indahum min al-ilm si al alfahari da abin da suke da shi ne ilimi ya zamanto kan cewar wannan ya zamanto musu shamaki ga barin ganin ayoyin Allah bal mutum ya gode ma Allah ballantana kuma in ya ji Karin abin da Allah ya ce illa rahmatan min rabbi wannan illa din nan da ma'ana istithna al-munqati ay lakin rahmatan min inda lakin rahmatan min rabbi sai dai wata rahama mai girma daga ubangijinka ita ce rahama da ta dace da makamin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka yi mata tankiri ay rahma wadda ta dace da makaminka wadda wannan rahamar dalilinta shine falala daga Allah inna fadlahu kana alayka kabira lalle falalar Allah a gare ka ta kasance mai girma a kanka an kawo kana a nan wajen don a nuna cewar ai falalar tamkar wato tun fil azal take ba kawai falala ya fi a ce inna fadlahu alaika kabir falalar Allah gare ka mai girma ce kaga wannan jumla ce ismiya da take nuna tajaddud amma da aka ce inna fadlahu kana alaika kabira ya nuna kan cewa falala ce tun fil azal ko ba za ta gushe ba tintini tana nan kuma ba za ta gushe ba falalar Allah kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu daga cikin wannan falala ta hanyar imani da shi da sansa sallallahu alaihi wasallam kafin mu rufe insha Allah akwai sanarwa sallar isha insha Allah za mu rinka za a rinka tayar da sallar isha karfe 8 da kwata insha Allah sannan kamar yadda muka saba a yi bayan sallar isha a yi tarawi a takwas shafa'i da wuturi a uku insha Allah kuma raka a izifi biyu za mu rinka karantawa kamar yadda muka karanta a shekarun baya da niyyar cewar in Allah ya sare mana mu yi sauka a daren 27 na Ramadan wanda ɗaya daga cikin darare da ake kaunar kasancewar relatin Qadr a cikinsa sannan akwai sanarwa ga wato a jawo hankalin al'umma game da tallafawa 'yan gudun hijira wanda ake da su a sassa daban-daban na ƙasar nan wanda wannan fitina ta tashin hankali ta sa su suka tarwatsa a cikin ƙasar nan akwai ƙungiya da ake ce mata nusaid wato a haɗaɗɗiyar ƙungiya domin wato tallafi da 'yan gudun hijira ana bukatar masallatai duba ba da gudunmawar da masallatai suka bayar a wancan karan na yadda aka hada wato kayan taimako wanda mun hada a wannan masallacin yana daga cikin inda aka hada aka yi motoci tireloli-tireloli suka je suka kai kayan tallafi da ɗauki ga 'yan uwanmu a ƙasar jihar yobe da jihar borno to a yanzu ma wannan ya sa wannan kokari ya zamanto an sa a mayar da shi na dindindin don kula da don kula da maganta wannan mushkila to a yanzu an bude ma wannan kungiya wannan hadaddiyar kungiya wato asusunta wanda za a iya nema za a iya tura gudumawa da tallafi na kudi za kuma iya kawo a wato kayan taimako na gudumawar kayan abinci za a iya karɓar gudumawar sutura ko kayan abinci a wannan masallaci daga bisanin aka sanar da ƙungiyar sai su zo su ɗiba domin a ga yadda za a rarraba asusun da ake sanyawa yana bankin ja'iz asusun sunansa nusaid humanitarian initiative lambar account ɗin sifili sifili sifili uku shida sufili shida biyar bakwai uku sufili sufili sufili uku shida sufili shida biyar bakwai uku wannan in ana son ƙarin bayani akwai lambobin waya wanda yake za a makale su insha Allah a allo a nan a daidai kofar shigowa masallaci domin a gani tare da lambar account ɗin ga wanda suke so ga wanda Allah ya ba su iko ya kwace musu kansu wannan taimako Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon taimakawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah kamar yadda ka nuna mana farkon wannan wata mai albarka Allah kai mana muwafaka da yin azuminsa da tsayuwar daransa ta fuskar da kake yadda a gare mu Allah ka karbi ibadunmu a cikinsa Allah kai mana muwafaka da tuwa cikin salihan bayinka a cikin wannan wata Allah ka rayar da mu tare da alkur'ani a wannan wata Allah ka rayar da mu tare da alkur'ani a sauran rayuwar mu baki daya Allah ka sa guzurin da zaka Allah kai mana guzurin tsoron Allah a wannan wata Allah guzurin da zaka mu na tsoron Allah a wannan wata Allah ka sa ya dore da mu a cikin rayuwar mu mu samu arziki kirki wanda ba za mu taɓe ba har abada ya rabbal alamin Allah ka sanya mana Allah ka sanya mana aljanna ta zamanto ita ce rabon mu a wannan wata Allah ka rubuta mu mu zamanto yan aljanna a wannan wata kai mana muwafaqa da samun rahmatka da take da take saukar da ita Allah ka sanya mu ka karba addu'o'in mu da zamu Allah ka yayi tsanani a cikin wannan al'umma albarkar wannan wata yan uwanmu da suka mutu da muka yi azumi da su a shekarun baya bara Allah baka sa mun gansu sun ga wannan wata ba Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka kaburburan su Allah ka dauka ga darajojin su Allah ka sanya aljanna makomar su Allah ka ba mu hakurin rashin su Allah muna ka da kai mana gaman ka tar a wannan wata da dukkan ayyukan da'a ya arhamar rahimi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ita za ka fara kashewa